Ah! Eh? Baby na. Wallahi na iso. na Lafiya lau ya gida? na Lafiya lau kai. Oh, ya labari. Baby ba shi ba. Dama ina da wani magana da nake so in yi da kai. Baby na ce ka tashi ka nema kuɗi, ka tashi ka nema kuɗi yadda za mu samu mu yi aure kai kuma ka ƙi me kake rufi da haka ne. A'a baby na albishirinki. Goro. tun yana dan karami na sa ma na sai na zama mahaukacin mai kuɗi to alhamdulillah yanzu nesa ta taho kusa yanzu na riga na zama mahaukaci kuɗi da na rage mahaukaci kuma